فلينظر الإنسان إلى طعامه mutum kafiri ya yi duba mana zuwa ga abincinsa da yake ci ta yaya ya same shi